الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما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 an yi bayani cewa ismul harfi ba yadda za a yi ka san shi sai ka je makaranta amma musamman harf kowane balarabe ya san shi muka yi bayani kan cewa a la ma wannan suna cikin musamman harf amma a ka san shi da alif wannan ismul harfi ne ba zai yiwu ba sai ka je ka zauna gaban malami la ka san shi da lamun ismul harfi ne ma ka santa da mimun ismul harfi ne abin mamaki sai ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam bai zauna gaban kowa ba sun ji a bakin shi kamar yadda bayani ya gabata a cikin su ya taso akan idan su da shaida daga wajen makiyansa kuma abokan rigimansa kun ga wannan ke nuna littafi ne saukakke daga Allah ko muka yi waiwaye kan ayoyi biyar wanda suka fara sauka cikin suratul alaq inda Allah azza wa jal ke gaya masa ta harshen mala'ika jibrilu karansa na farko da ya ga mala'ika cewa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ka yi karatu da izinin ubangijinka wanda shi yake halitta muka ba da kyakkyawan misali cewa ka ɗauko abubuwa guda biyu amma ka dawo da su ɓangaren mukakkabansu a ɓangaren mahalicci shine da yin halitta da mutum ya yi karatu ba tare da ya zauna gaban malami ba in wani abu ne mai wahala a duniyar halitta wanne ne zai fi wahala wannan halitta fa ku duba samar da ita da ka babu ne zuwa akwai aka zuba mata kyakkyawan tsari kyakkyawan zubi da ka ganta gwaninta ta mahalicci kawai kake gani a jikin abin halittarsa to shin wannan shine abun wahala ko ko mutum bai zauna gaban malami ya yi karatu ba Allah ya masa izini ya je yana karatu to shi yasa malaika ya ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq wancan sababin da aka sababi na mutum ya je gaban malami yayi karatu to yanzu Allah yana so ya jingine wannan sababin <coughs> kayi karatun ba tare da ka je gaban malami ba to wannan shine abin da ya faru to sai muka ji aya da ke binta shine Allah yake tabbatar mana cewa zalikal kitabu la rayba fi har ka gama karatun alqur'ani tun daga suratul fatiha zuwa nasi zaka dinga samun ayoyi da ke tabbatar maka cewa wancan littafin babu kokonto a cikin sa na muku bayani akan abin da ake kira nisba aljazima muka yi bayani akan nisba gairu jazima ko majzumun bihi da gairu majzumun bihi mun yi wannan bayanin abin da ke tabbatar da ilimi to a aya ta uku shine Allah azza wa jalla yake sifata mana su wane ne almuttaqun mun ce hudan lil kyakkyawan tsari ne titi ne daga cikin titunan da za su kai mutum har gidan aljanna amma gawa sai ga waɗanda ke kyautata biyayyar su ga Allah abinda ake nufi da huda shine at-tariqu al-muwassilu lil gaya aw ila al hanya kyakkyawa da babu kwazazzabo babu toliya babu gargada babu ramuka babu kwane-kwane miƙaƙiya ce da za ta kai mutum zuwa ga aljanna zuwa ga rahmar Allah to ne Allah ke sifata mana ana kiran wannan sifa mustamirra wato sifa da ke ɗorewa ta suwaye almuttakun Allah azza wa jalla ce alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun kaman ka tambaya su wane ne masu kyautata biyayya gare ka a harshen hausa mafi yawanci munan ana fasarawa da cewa masu tsoron Allah tsoron Allah abinda ake nufi a nan jin nauyin shi da ganin kima shi da martabar shi ba tsoro irin kana tsoron wani mugu da zai farma ba haka ake nufi ba shi yasa masana ke cewa daga tarbiyyantar da ɗanka ko ƙaramin yaro wajen ya ji tsoron Allah eh abu ne mai kyau amma tarbiyyantar da shi ya so Allah ya fi kyau to shi ne muka fasara almuttaqun anan da cewa masu kyautata biyayya su ga Allah sai Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaib ne waɗanda suka yi imani da abin da ke ɓoye. na farko dai ba wanda zai ce ya taɓa ganin Allah azza wajal kaga imani na farko ke na biyu ga mala'iku dama dama lokacin banu isra'ila ana aika musu mala'iku su suna ganin su na uku ga aljanna ga wuta ba wanda zai ce ya ga aljanna ko zai ce ya ga wuta na hudu shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam anan in kayi sa'a ka taba ganin shi a mafarki amma ka ganshi a zahiri cikin mu ba wanda zai ce ya ganshi a zahiri karara dukkanin waɗannan yana lissafo kaɗan ne daga cikin gaibu to me ake nufi da gaibu gaibu dai abin da ake nufi da shi shine wani abu da ke ɓoye ko abin da ake nufi da ita shine abin da ke ɓoye amma ku sani akwai gaibu nisbiyun akwai gaibu mutlaqun akwai gaibu kai tsaye akwai gaibu wanda ya danganta ƙarƙashin wannan yanzu da walid jakata ta kuɗi za ta faɗa a wani waje wani ya ganta ya tsinta da niyan ya ajiye min ni a waje na wannan jakan inda take gaibu ne shi a wajen shi ba gaibu ba yanzu dukkaninku nan abin da ke cikin aljihunku ni a waje na gaibu ne haka abin da ke cikin aljihuna a wajen ku gaibu ne haka kowane ɗaya mu aka ɗauka ga ɗan uwansa abin da ke cikin aljihunsa gaibu ne wajen ɗan uwansa shi ma nashi gaibu ne a wajensa kun ga wannan gaibu ne to shi yasa gaibu akwai gaibun maujudun ka'inun fil kauni gaibu tana nan a cikin halitta amma lahu muqaddimatun gaibun nan tana da matakai tastati'u an tasila ilaihi idan ka bi wannan matakan zaka san abin da yake boye ka kawo bature ko masani kawai ƙwararre ba sai bature ba wanda ya karatu ka kawo shi nan ya zo ya kalli nan ya sa na'urarsa zai ce ma nan in an yi rijiyar bohol za a samu ruwa a nan nan in an yi kaza za a samu kaza amma kai a wajen ka gaibu ne amma shi da yake yayi karatu Allah ya bar ilimin sai wanda ya bi sannan zai kai zuwa ga wajen gashi ya bi kuma ya zo ya gani kun ga wannan ba gaibu bane a wajensa ɗaya kenan sannan na biyu idan mace ta tafi awo masu awo a radiology za su auna su ce a ah, in biyu ne a cikin ta dan ɗaya ne dan uku ne wannan idan an yi guda ɗari alabashi an yi kuskure baya kaiwa goma za ka samu casa'in ko casa'in da biyar ko da shida ko da uku ko da hudu su daidai ne to wanda ya fi rinjaye da shi ake amfani kaga wannan bai gwada ma gaibu bane Allah ya aji wani ilimi da in an bi shi za a sani amma gaibin da ayar alkur'ani take nufi shine gaibin da babu wanda ya sani Allah yana da sifa wacce arama ita kana da irin sifar ilimi yanzu dukkaninmu nan mun san yadda ginin masallacin ne yake mun san yadda kalan masallacin yake kun ga wani abu ne da muka san shi nan muna da ilimi kan masallacin nan to me ya bambanta iliminmu da Allah abin da ya bambanta iliminmu da Allah yanzu kowanne muna kallon fuskokin junanmu ga kowa a ciki ga ginin ga filin wajen mun san almakan mun san almakin gasa an tara a wajen amma shi Allah ya san kullu makinin bi zarratihi wa kullu makanin bi zarratihi filin wajen gaba daya duk halittun da ke kunshe jikin filin wajen suna cikin ilimin Allah da izininsa ma suke zaune hasali ma shi ya samar da su haka duk wanda ke zaune a nan a cikinmu wanda sai an sa microscope a jikin fatar ka kona ba za a ga ƙwayoyin halittar da suke jikinka duk suna fi cikin ilimin Allah da izininsa ma suke zaune to kun gani wannan ke gwada ma shine gaibu yanzu za a kawo abu a sa misali yanzu katon mutum a gaban ka gashi nan kana ganin shi kana da lafiyar idanu in yana tafiya yana tafiya yana nisa yana nisa sai ninga komawa kankani duk girman shi ba zai ke gaban ka yana komawa kankani yana in ya maka nisa sai ga kana hango alama kamar mutum ne haka kasa gane mutum mutum ya zo za a duba kwayar cutar typhoid ko malaria an ɗauko an sa abu ne gaibu ba amma ana sawa sai na'ura ta kusanto da shi ta girmama shi sai a gani Kunga wannan wani ilimi ne da Allah ya ajiye wanda duk aka masa bayar wannan ilimin ya bi wannan hanyar zai gane to gaibu ne a wajen wani ba gaibu bane a wajen wani amma gaibu da yake wajen kowa da kowa shine gaibun da ake magana cewa Allah bai sanar da kowa ba shi yasa annabi Isa a cikin suratul maida yace innaka antal allamul ghuyub Allah kai ne masanin gaibubbuka saboda a nuna ma gaibun suna da yawa aya ta ce ma'alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada Allah shine masanin abin da ke boye baya bayyana wannan abin da ke boye ga wani sai ga wanda ya so illa man irtada min rasulin sai ga wanda ya yadda da shi ya zabe shi kaman manzanni to kaga ashe gaibin akwai ta kala kala to shi yasa waccar ayar da take magana cewa inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul gais wa ya'lam ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi anyi ardin tamut cewa Allah a wajensa ilimin tashin alkiyama yake kun ga babu wanda ya san sanda alkiyama za ta tashi babu yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka anis sa'ati fima anta min dhikraha yas'alunaka anis sa'ati ka'annaka hafiyun anha yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka suna tambayin ka game da alkiyama da ƙarshe Allah ya ce kul inna ma ilmu ha inda Allah ka gaya musu cewa ilminta yana wajen Allah azza wajen shine al al’imamu bukhari ya kawo hadisi cewa Nifta hulkai ko mafati kai mukullan gai to na biyu fa inna Allah hu ilmu sa'a wa yunazzilul gaisa kuma shi ke saukar da ruwan sama yanzu ka ma tasha ka gani za a ga waida focus ko da tasha kasar ka ce za a gaya ma na sati wasu shi na kwana goma kuma za ka samu kuskuren kaɗan ne wannan ma gaibu ne amma ba shi Allah yake nufi cikin gaibun da bai sanar da bayi ba ya ba wasu bayin ilimi ce ma za a yi ruwa kaza za a yi ruwa a waje kaza yi in an dan samu kurakuran sai ga kaɗan ne ai dan an ce ma za a yi ruwa a Kano ai su ma ba suna nuna ma duk Kano za a yi ruwa ba te yi kai kana nan tudun wazirci sai ga an yi ruwa a bici ai bici Kano ce sai ga an yi ruwa a rijiyar lemu sai ga an yi ruwa a gwammaja sai ga an yi ruwa a rijiyar zaki amma dai an yi a garin kano kaga ilimi ne allah ya bayar ne wayu na kais kai waya alamu mafil arham allah ya san abin da mahaifa ke dauke da shi Allah shi ya san abin da mahaifa ke dauke da shi likita zai ba ta awo ta tafi ta je ta yi awo ta dawo masa da report in ta tambayi wanda ke ɗauka ma a wajen zai gaya mata cewa ga yara guda biyu ga mace ga ɗa namiji ga kaza ga kaza kai kuma ka fassara wa ya'lam ma fil arham Allah kaɗai ne ya san abin da ke cikin mahaifa alhali zalikal kitabu la raiba fi abin da yake cikin qur'ani babu kokonto babu ƙarya babu shirme babu kuskure a fassara ka ne gashi kuma wani ya zo ya gani ya ce kaza ne har ma a samu jariri da ciwo Allah ya ba da ilimi da leza a shiga ciki a masa operation yana cikin mahaifa kuma ya samu lafiya kun ga shi yasa ce muku gaibun lahu muqaddimatun ka'inun mawjudun fil kauni tastati'u an tasila ilayhi gaibu ne gashi nan a cikin halitta amma yana da wani ilimi na sharar fage da Allah ya yi wasu baiwa idan kana da baiwa wannan ilimin ka ba za ka kai zuwa gare shi wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan babu wata rai da za ta san me zai faru gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a wace kasa za ta mutu to rashin sanin a wace ƙasa mutum zai mutu wannan ya nuna gajiyawarsa wajen sanin ma yaushe zai mutu amma akwai attajiri ɗan nan kano wanda ake cewa mai kuɗin afirka ko ba ake cewa ba mai ma kuɗi ne na afirka sanin ku ne cewa ɗan uwansa ya mutu kwanaki shekarun da suka wuce yana hira da bbc kuma kafin shi an samu arion sharon gashi nan an sa kwamfuta tana monitoring heartbeat ɗin ɗan uwan nashi yana gani sora 3 hours ya cika sora kaza ka yanzu ka fasara ka ci babu wanda ya san ga kuma kwamfuta tana nuna tana nuna bugun zuciya kuma an samu kuskuren ƙarin sakonni ne ko ragowar sakonni kaga shi alkur'ani ba haka yake nufi ba kenan ko ba ku gane ba an fahimta duk abin da ka zo ka gan shi ya ci karo da abin da aya ta faɗa to kuskuren na da ka kai yadda ka ɗauki aya shi yasa Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq zamu dinga baza musu ayoyin mu dalilai masu daukan hankali da ke nuna musu Allah shi kadai cancanci bauta ba tare da an sirka ibada da za a yi masa da wani ba sai Allah ya ce fil afaqi a sansa daban-daban na duniya yau kaga wacce ayi yau ka gani da idanunka ka gani ba wa fi yi haka a kan kawunansu a cikin rayuwarka a lafiyarka a gangan jikinka ayoyi ga sunan barjik Allah yana nuna maka me yasa sai Allah ya ce hatta ya tabayyana lahum har sai ya zamto ba sa bin bashin bayani sun gane sun watsake daga baccin da suke annahul haq alqur'ani gaskiya ne ayoyi guda biyu kawaye masu jituwa da juna masu tafiya ka fada da ka fada alqur'ani yayi bayani yau kuma sai ka zo ka gani shi yayi bayani shekaru aro aro da suka wuce sai ga ayar a fili karara in mutum wancan kunnuwansa ne suka ji suka karyata yanzu kuma ga idanunsa sun gani to ya zai yi shi yasa malamai suka ce wa ya'lamu wa fil arham abinda take nufi rayuwar abinda ke cikin mahaifa babu wanda ya sani sai Allah wanda zai gaya ma zai gaya ma ne kan hasashe kawai nan kuma ana magana na tabbas fasara ta biyu abinda ke mahaifan idan mace ce ita mai ke dauke a cikin mahaifanta jaririyar kafin ita haife ta tun ba a halicce ta ba ba ita mai ke kunshi a cikin mahaifarta in ta zuwa za ta haifa in da namiji ne shi ke mai kunshi a ƙashin bayansa kaga babu wanda ya san wannan sai Allah an fahimta to shi ne Allah azza wa jale ce su ne waɗanda suka yi imani da abin da ke ɓoye wa yuqimuna salata kuma suke tsayi da sallah tsayi da sallah a lokacin ta yadda take ne tsayi da ita da ake nufi ya ce wa mimma razaqnahum kuma daga abin da muka azurta su ƙuna suke hidima da shi ba ciyarwa ake nufi ba hidima duk da a hausan ka ce ciyarwa ta kunshi sutura magani wajen zama da sauransu amma wani zai takaita ma'anar ana nufi hidima kowace ta taimakon mai rai ne hidimar da ake nufi har da abin da ba shi da rai yin hidima kan masallatai yin hidima kan burtsatsai yin hidima kan madatsar ruwa da mutane ke sha yi musu hidima kan lambatu kwata su samu ragowar sauro da saukin su samu lafiya duk wannan hidima ce to wai ma huwa risko al’awwala mai me ma ke nufi da arziki ne wa min na hun yanzu da an ce arziki dukkaninku abinda zai fara zuwa kwakwalwarku da zuciyarku shine ruwan kudi ba Ba shi Allah yake nufi da arziki ba risko kullum man tufi a bihi abinda ake nufi da arziki shine dukkanin abinda ake amfana da shi hakuri arziki ne ƙarfi da Allah ya baka arziki ne ƙoshin lafiya arziki ne hikima arziki ne tunani arziki ne dabara arziki ne wayo arziki ne iya magana gwaninta wajen magana arziki ne kaga ashe dukkanin baiwa da Allah zai mutum shi ake kira arziki saboda maslaha ce ga al'umma ku kula sai kaga Allah ya baka wani abu in ka kalle ni sai ya gani bai bani ba in ka tsaya kai tunani so bi sai ka kuma ni ya bani abin da bai baka ba ka san hikimar ya ban wani arzikin ya hana ni wani ya baka wani arzikin ya so yake mu haɗu mu yi rayuwa in moru wanda ya baka ka moru wanda ya bani sai rayuwa ta cika kun fahimta wannan shi ake nufi da arziki shine wa min ma yunfiquna yanzu ga malam yana ja mun baki sai zamana ni da malam mun samu kanmu cikin sahara kowa ya san sahara waje ne ke kashashe da babu ruwa ballantana ka samu shuka ni a bangaren da nake ina da yammacin sahara shi yana da gabancin sahara sai zama ne shi yana da zunzurutun kuɗi dala miliyan ɗaya a wajensa dala fa nace muku ba naira ni kuma a inda nake can ina da gurasa guda uku kuma wannan gurasa za ta ishe ni fita daga cikin sahara nan da ruwan da zan sha shi kuma ba shi da abin da zai ci ba shi da ruwan da zai sha ba kuma za mu haɗu ba ni da shi tsakani da Allah waye mai arziki ni ne mai arziki yana da tikitin da zai kai shi zuwa ga samun abin amma ba shi da ba shi ruwan kuɗi tikiti ne na samun abu domin ba ka ɗaukan kuɗin ka tattauna ko ka ci biya maka bukata za su yi tsani ne na biya maka bukata to kun ga wannan shi ake kira arziki sai malamai suka ce to wai shin arzikin nan shi ne wanda aka samu ta hanyar halal ko ko har wanda aka samu ta hanyar haram sai suka rabu gida biyu wasu malaman suka ce sai abin da ya shigo ta hanyar halal abin da bai shigo ta hanyar halal ba ba arziki ba ne sauran malaman suka ce a a ji malamai yan uwansu kowane abu sawa'un ta hanyar haram ko ta hanyar halal za a kira shi arziki domin kafirai Allah yana cewa mun azurta su su kuma ba ruwansu da halal da haram yake halal yake haram mafi yawan abin da ke shigo musu ma haramun saboda haka kaga arziki ba ana kallon sos din bane ta ina ya shigo a'a ana kallon abin da ake amfana da shi shine arziki kawai sannan ku gane arziki yana zuwa an tariqi salabi wa an tariqi ijabi yana zuwa maka ta hanyar negative yana zuwa maka ta hanyar positive abinda nake nufi ta karuwa ko ta raguwa me nake nufi yanzu misali ga malam sai ya zama shi kullum abinda yake shigo masa na dukiya yakan samu naira dubu hamsin misali a rana kullum fa kun gaba ba karamin kuɗi ba ni kuma na ƙure na yi ƙoƙari in samu ɗari biyar ɗari uku ɗari hudu dubu ɗaya shi kuma yana samun dubu hamsin kun ga babu haɗi tsakanina da shi amma wani iko na Allah ni ba kullun nake samu ba shi ranakun da baya samu su ne zaka irga su ma kai yawan yan yatsinka na tafin hannunka kwaya ɗaya ba amma ni su suka fi yawa kuma sai na fita na yi gwagwarmaya kun ga shi Allah ya azurta shi ta hanyar shigowar kuɗi to da zan tsaya in yi tunani yadda ba zan wa mahalici na butulci ba in gane ni ma ya azarta ni kuma sai in ga ya ni ta hanyar fitar kuɗin me nake nufi da fitar kuɗin hanyar kashe kuɗin sai Allah ya ɗauke min duk wata masifa da za ta zo ta dinga cinye min kuɗi duk wani abu da zai zo ya sa na a gaba ni ne asibiti ni ne neman bashi ni ne an tsare ni ni ne kaza sai Allah ya ɗauke min waɗannan wai dama dan me nake neman kuɗi ne ba dan bukatu ba to sai Allah ya shiga cikin hidima ta kun gani ta nan ya azurta ni shi kuma can sai aka azurta shi ta samun kuɗin sai aka buɗe ƙofofin zirarewar kuɗin shi ne can ya lalace shi ne an cuce shi a can shi ne ya kashe can shi ne an haɗa shi da hidima kaza shi ne kaza shi an azarta shi ta hanyar shigowa ni kuma an azarta ni ta hanyar toshe kofofin fita an rufe mu kofar shigowa amma sai aka rufe kofofin fita masu tarin yawa sama da yadda aka rufe mu kofofin shigowar arziki wannan arziki ne ko ba arziki bane shine wa mimma razaqnahum yunfiqun da fatan kun fahimta to kun ga yadda Allah ke azurta bayan sa amma in baka tsaya ka nutsu ba sai ka shiga rigima da mahallicinka kullun kana kallon mai canja riga mai canja mota mai canja gida mai canja waya mai canja kaza kai kuma ka kasa gane da zaka zauna da shi ya gaya ma hidimomin da ke kansa na dole fa na dole wanda in yayi kokari yayi ji a wasu da kyar Kullum ga kudin na shigo amma hidima yake kai kuma sai ga Allah ya dauke ma wannan har nake bada misali ba a nan da nake tafsiri ba a wani waje cewa zaka ga wani matarsa ba awo ne ba ta zuwa ba mai tunani ne mai hankali tana zuwa wajen likitoci suna duba ta amma yana kokari ya aje kuɗin ma ya gagara saboda an toshe kofofin da kuɗin za su shigo yana tunanin abin hakika yana tunanin kayan da jariri zai sa yana tunanin ya aje kudin haihuwa yana tunanin a ce watakila cs za a yi komai yana iya zuwa ko a ce da matsala kaga duk wannan wasu abubuwa ne na kuɗi idan allah ya tashi toshe masa kofofin kashe kuɗin fiye da yadda ya toshe masa kofofin shigowar kuɗin sai a wayi gari na kuda ta zo mata da ƙarfi kafin a yi yunkuri a je asibiti ta sauka kuma lafiya sai dai kawai su je likita ya caji lafiyar jariri da ita kun ga bai ma biya kuɗin gado da sauran kunji kunji kunji wallan a ce za a yi sallama kun fahimta ai a ɗaɗɗaikun lokuta kuma ka same shi Allah azza wa ya haɗa shi da wannan sai ga ya turo masa kuɗin kafin matsalar ta zo ko ya turo masa wanda zai ɗauke masa to haka tsarin Allah yake amma sai ka buɗe idanunka sosai ka watsake sannan zaka ga ayyukan Allah da ke tafiya shine wa mimma razaqnahum yunfiquna aya ta gaba karanta wallazina نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون to wani abu da zai ba mu mamaki wannan fa ba adafi yi ba ba an goye maganar ne kan wacce ta wuce ba nan da Allah ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya gaya mana as-sinful awwal as-sinfu al-awwal jama'a ta farko wato kalolin jama'a ne guda uku ayoyin za su ba mu labari yanzu an gaya mana kalar jama'a farko su ne waɗanda suka yi imani da abin da ke ɓoye suke tsaye da sallah kuma suke hidimtawa da abin da Allah ya azurta su da shi to nan wallazina wannan ba wawul atafiya bace sai Allah ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka haka kuma waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar maka nan kuma su jama'an ake faɗa ba da ba su ake kira as-sinfu thani can a sinful awwal jama'an da aka faɗa daban nan kuma an tafi wasu jama'a daban can mumine ne nan kuma ana maganan yahudawa da suka yi imani da attaura annabawan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka zo suka yi imani da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam shine Allah zai ba su kiflain ninki biyu na lada sun yi imani da annabawansu kuma sun yi imani da yawa shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma ware wani cikin jakadun Allah mu ce wane ne namu wane ba namu bane to shine Allah ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka waɗannan da suka yi imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar kafin zuwanka duk inda ka ji anzala ita ce da aka juya ta koma unzila saboda an kawo ta mabniyul lil majhuli ko alama yusammi fa'ilu idan ka ce anzala to ana nufi saukar alqur'ani gaba ɗaya ka cokan daga allan gaibu zuwa saman duniya amma ka ji nazzala ana nufi saukar qur'ani daga saman duniya zuwa ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23 anzala saukowansa daga lauhul mahfuz nazzala saukansa kaɗan-kaɗan shine nazzala alaikal kitab bil ya saukar maka da littafi da gaskiya wannan fa saukar da alkur'ani da aka yi gaba ɗaya daga allan gaibu zuwa saman duniya an saukar da shi ne cikin me cikin dare mai albarka cikin dare mai daraja mai girma inna anzalnahu fi lailatul qadr kaman ka tambaya sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul mubaraka <coughs> mun saukar da shi a wani dare mai cike da albarka aka ɗauko shi ka cokan saɓanin yadda aka turo sauran littattafan taura, injila zabura da takardun da aka ba annabi ibrahim an ba su ne kai tsaye lokaci guda amma alkur'ani sai aka kawo shi aka ajiye shi a saman duniya sai aka shekarar 23 ana wahayinsa wani lokaci aya gajeren aya ake sokarwa yadda kuka ga zubin alkur'ani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya sahabbansa marubuta masu hirinta masa mutum 43 ne daga mai rike masa takalma mai rike masa asuwaki mai rike masa sanda mai rike masa buta mai masa rubutu mai masa tarjaman yare wannan yasa ga sunan sai sa sai ce a sa aya kaza a sura kaza a sa aya kaza a sura kaza lokaci za ga ayar da za ta zo kaɗan ce ma kuma sai a dan samu kwana biyu kafin a yi wahayi daga baya ne ma wahayi ya dinga zuwa suka ce yi eh, mahalicin annabi sallallahu alaihi ya yayi ban kwana da shi ya ki shi saboda me an ji shiru wahayi bai zo ba to kun ga ana yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yanzu in ka kalli Alƙur'ani ya za ga minal jinnati wan nasi a rubutun Alƙur'ani ita ce aya ta ƙarshe amma yadda ƙur'ani ya sauka ba ita ce aya ta ƙarshe ba aya ta ƙarshe ta ce wata wattaku yawman una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsi ma amilat wa hum la yuzlamun ita ce aya ta ƙarshen sauka wacce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa islam dina wannan ta fuskar hukunci ne ta zama ƙarshe amma ta fuskar rubutun alƙur'ani ba hukunci ba wannan ita ce ƙarshen sauka a'raj ɗaya daga cikin magabata yana cewa kwana tara ya rage shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ta sauka <coughs> Sa'idu bin Jubair ɗaya daga cikin tabi'ai ce a kwana bakwai ya rage kwana bakwai ya koma ga mahaliccinsa ayat ta sauka daga nan ba a sake masa wahayi ba kalli iza ja'a nasrullahi wal fata didare ta zo a ƙarshe ƙarshe a makalli inda take a makalli min aljinnati wan nas to haka qur'ani ya dinga sauka kamar yadda na gaya muku ran na ce in ka samu shida ka samu biyu ka samu uku ka samu shida shida a dama shida a hagu a tsakiya akwai 23,636 yawan ayoyin qur'ani cire shida ta dama cire shida ta hagu zaka samu shekara 23 kaga shekarun da wahayi yana sauka ke an yi wahayi shekara 13 a cikin ina a makka an yi wahayi shekara 10 a ina a madina in ka hada zai baka shekara 23 haka aka yi ana saukar da qur'ani gwargwadon bukata gwargwadon bukata haka za a saukar da shi to wannan shine lafazin anzala babban misali da za ku gane shine yanzu kamar misali da na bayar a wani waje da nake tafsiri cewa idan ka ɗauki wutar lantarki na muna da matakai guda uku na samun wutar lantarki akwai madatsar ruwa da suke kiranta kayinji inda ake kiran shi generation station daga nan ake tara wutan ake samar da ita to wannan fa shine kaman allon gaibu misali nake baku inda ƙur'ani ya fita ina so ku ji karfin tawon alqur'ani in ka bar generation station sai ina sai transmission tasha ta biyu kenan titunan da ake raba wutan tashan da wuta za ta zo ta tsaya a raba ta zuwa distribution wanda ita ce tasha ta uku karamar tasha to kun ga qur'ani ya to daga kalahul mafus game yadda wuta ke towa daga generation station ta zo mai transmission shi ma sai ya zo zaman duniya ya tsaya kamar yadda daga transmission za ta zo distribution daga saman duniya sai a kawo shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam yake sanar da sahabbai daga distribution za ta zo ina za ta zo transformomi na unguwa daga nan ta zo db distribution board na gidaje ta shiga mitoci ko digital ko analog mutane su samu to ɗauki misali ƙur'ani ya taho kai tsaye an kawo shi haka ba tare da yabo wannan matakan ba inda za ka gane sai ka auna da wutar lantarki a ce an sakan maka ita tun da inda aka samar da ita generation station ta duro gidanka ami ba da labarin ma sai an yi da gaske za a same shi to kun ga yadda ƙur'ani yake kina inda za ku gane Allah ya ce in inna sanulki alayka qawlan thaqila mu ne fa muke jefo maka maganganu masu nauyi ummu na Aisha ta ce idan shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ana masa wahayi ya tafassadu arakan sai in ga guminsa na tsatsakowa da goshi kuma a ne mai tsananin sanyi bature idan yayi injin yana so ya nuna ma karfin injin sai ya ce ma karfin doki kaza amma in yana kan doki sai dokin ya zube akan gwiwoyinsa saboda wahayi kawai da ake masa kuma ya fi fama ta wannan hanyar hanya uku Allah yake turo masa sako amma sai Allah ya zaɓi hanya ɗaya sauran biyun sai aka dingine su ƙur'ani baya zuwa ta sauran biyun sai ta wannan ƙwaya ɗayan ta nan kaɗai wahayi yake zuwa shi yasa Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab ba zai yi ga wani jiki jiki wannan Allah ya masa magana kai tsaye ba sai ta hanyar turo masa dan aike ko kuma me ta bayan fage to qur'ani ta hanya ɗaya yake zuwa ita ce wannan hanyar kawai sai Allah ya kiyaye zuwansa to kun ga nazzala shine saukar da yake shi yasa can wani abin mamaki Allah ya ce to garuruwa nawa ne hiya shaddu watan wanda sun fi masifar karfi sun fi bala'i sun fi tanadi sun fi makafai sun fi dabarun yaki min qaryatika allati akhrajatka fiye da wannan garin naka da suka kore ka makka kenan Allah ya ce ahlaknahum murkushe su fala nasira lahum me kawo musu dauki ma ba su samu ba ana lallashin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam abinda zai baku sha'awa ayan nan fa da ta sauka ta sauka ya baro makka bai isa madina ba idan ka duba ta a surar da ta sauka za ka ganta mai namba ta 13 a lokacin kuma me ya shekara goma sha uku a makka kuma yana da shekara hamsin da ji wani abin mamaki shine zalikal kitabu la raiba fi to haka za ka yi ta alkur'ani kana gani abin da ya faru a zahiri shi ne daidai da abin da ke cikin Kur'ani babu kokonto a cikinsa sai ubangiji ta'ala ya ce wabil akirati hum yuqinuna kuma su sun yi imani ne da lahira sun sakankance da ita sun yadda cewa akwai wani yini akwai wata rana da Allah azza wa jal zai tsaye da su ya binciki ayyukansu ya yi musu hisabi aya ta gaba ulaika ala hudan min rabbihim allah azza wa jalla yace وجل ala hudan wa rabbihim wa ula'ika humul muflihuna المفلحون أولئك almazkur waɗancan da aka ambata to waɗanne kenan mun fice jama'a biyu ne ta ukun tana tafe ta ce kafirai yanzu mun ce jama'a biyu ne dukkaninsu sun imani jama'a na farko su ne al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a nabi sune yahudawa da suka bayyana cikin al'ummarsa sun yi imani da annabawansu kuma gashi sun yi imani da shugaba ga annabawansu to kuma ga ula'ika Allah ya ce ala hudan min rabbihim waɗancan to waɗancan waɗanne jama'a ta farko ko jama'a ta biyu su ne suke kan turba da titi miƙaƙe wanda yake tafiye daga wajen ubangijinsu kaga wannan ula'ika ta Udu ila majmu'ain ne wannan ula'ika tana koma wajen jama'un nan guda biyu ne me yasa take koma wajen guda biyu saboda aya da ke cikin suratu alu imran ita za ta fito ma kun san qur'ani shi ke fasara kanshi Allah ya ce lakum ayatun fifil a takata ko qad kana lakum ayatun fifi a ataini takata hmm. lallai ko shakka babu abin ɗaukan hankali da mamaki ya tabbata a kan idanunku game da jama'u guda biyu da suka zo za su gwabza fada da kaji jama'u guda biyu ka san kafirai ne da mu mumini bari ka ji abin mamakin sai Allah ya ce fi'atun tuqatilu fi sabilillahi ɗaya jama'ar tana yaƙi ne domin neman yardar Allah domin tallata addinin Allah sai ce ma wa ukura kafiratun ɗaya kuma kafira ce to me hada wannan ayar da waccan da nake nema in janyo ta don fito da bayanin waccan shine azanci da hikima da fasaha da ke cikin wannan ayar a ina fasahar take da Allah ya ce fi'atun tuqatilu fi sabilillahi yace ma wa ukra kafiratun in ka kalli bangarori guda biyu muqabil ayoyin suna kallon junan su kamar yadda masu gabzawa ke kallon juna nan hannun dama an ce fi'atun tuqatilu fi sabilillah ɗaya jama'ar tana yaki domin tallata addinin Allah domin neman yaddar Allah sai aka ce wa ukura ɗayan kuma ta biyu kafiratun kafira ce kana jin wannan mu ɗau ta biyun kana jin an ce wa ukura kafiratun kafira ce to kasan ta farkon mumina ce me yasa sai zama atun mu'minatun ta farko kenan me yasa muka gane mumina ce saboda lafazin kafira da ya zo ana kun fahimta idan muka dawo wajen ta farkon da Allah ya ce fi'atun tuqatilu fi sabilillahi da aka ce wa ukura kafiratun to saboda an ce wannan tuqatilu fi sabilillahi wannan ukura a dalilin fi sabilillahi da aka faɗa a wannan wannan sai muka gane tuqatilu fi sabilish shaitan haka alqur'ani yake da hikima Kun ga fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa ukura kafiratun tuqatilu fi sabilish shaitani amma sai qur'ani bai kawo shi a haka ba kawai sai ya yanke saboda kai kai amfani da tunaninka ka gane mahalicci ne fake magana yana ce ma fi'atun mu'minatun tukatulu fi sabilillahi wa ukra kafiratun tukatulu fi sabili shaitan a Allah bai kaya maka ba sai ya ce fi'atun tukatulu fi sabilillahi daya jama'ar tana yaki ne domin neman yantar Allah to wannan da ke yaki domin neman yantar Allah su wace ce wannan jama'ar kalli ɗaya daga abinda aka sifata ɗaya da shi zaka gane wannan su. sai Allah ya ce wa ukra kafiratun abokiyar gwabzawar ta ta kafira ce fa wannan ya nuna ma fi'atun mu'minatun ce kun fahimta sannan da Allah ya ce wannan muminan tuqatilu fi sabilillahi tana yaƙi ne dan neman yardar Allah da aka ce ɗaya kafura ce to kafura dan neman yardar wa take yaki ka kalli wacce da me aka sifata ta dan neman yardar Allah sai gane wannan tuqatilu fi sabilil taguti kun fahimta yanzu to kun ga wannan shi ake kira al-ihtibak a ilimin balaga ga an fito da ma'anarsu to a nan ma abinda Allah yake nufi kenan can sai aka kawo mumina a'a aka cire mumina aka bar tuqatilu fi sabilillah sifar da aka bar mata kenan wacce kuma sai aka bar mata kafira sai aka cire tuqatilu fi sabilil shaytani ko fi sabilil tagut to in ka kalli wannan da aka ce fi sabilillah sai ka dauki fi sabilil shaytani sai ka sa wacce in ka kalli wannan da aka ce kafira sai ka dauki mumina sai ka sa wannan shikenan abin da qur'ani ke bukatar karshe kenan shi yasa nan nan <laughs> shi yasa anan da Allah ya ce ulaika ala hudan min rabbihim yana nufi waɗancan allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ala hudan min rabbihim sannan ulaika ala hudan min rabbihim yana nufi wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ala hudan min rabbihim saboda haka su biyun dukka suna kan turba tafiye daga wajen ubangiji sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihun nan ma ta'udu ila majmu'ain ithnaini tana komawa wajen jama'u guda biyu wa ula'ika waɗancan suwa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun humul muflihuna wa ulaika humul muflihuna ulaika anan tana nufi wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika humul muflihuna to me yasa da Allah ya tashi bada misali ai mun tsaya shi da Allah ya tashi bada misali sai bada misali da al muflih ku duba kalman fa me yake ce ulaika humul faizuna saboda al muflihu huwal faizu muflih wanda ya caba ne dai wanda ya caba za ka iya kiran shi da faiz a'a saboda Allah ya bamu misali da abin da muka jingina a jikinsa muke rayuwa noma sai Allah ya dawo mana da shi a duniyance me nake nufi da ya dawo mana da shi a duniyance sai ya aro mana misali don mu gane tunda bukatar alkur'ani mu gamsu mu gane noma shine tattalin arzikin duk al'umman da ta ci gaba saboda a rayuwarka ba zai yi a ce babu ci babu sha ba ci ne abu na farko kafin ka tafi fitakar abin da za ka rufe tsare ci. to tun da abu ne da kake fama da shi yau da kullum sai Allah ya baka misali da shi al-muflih ne wanda yake huda ƙasa domin ya sa masara ko dawa ko gero ko wake ko maiwa ya rufe ta daga hasken rana kuma ta fito ya ba ta lokaci sai ta fito idan ta tashi fitowa shi ya bata abu ɗaya sai ta bashi tarin abubuwa masu yawa to saboda Allah ya kwatanta mana kar wani ya ga kaman aikin banza suke sai Allah ya matso mana da misalin da zamu gane sai ya ce waɗannan jama'u guda biyu da ya sifata su gafa abin da suke hannun jari suke siya a lahira ta ya zancen zai fito sai mu koma aya ta can can can da ke cikin suratul bakara Allah ya ce masalul ladina yunfiquna amwaluhum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudafi'u yuda'ifu liman sha'u wallahu wasi'un alim Allah ya ce matsalin labina yun fi ƙuna hun fi sabilin lahi misalin mutanen da ke hidima da dukiyarsu don neman yardar Allah sai Allah ya ce ka matsali habbatin kamar ƙwaya ce ta masara shinkafa dawa gero mai ke? an ba ta saba a sanabila manomi ya zo ya rufe ta ƙarƙashin ƙasa da ta tashi fitowa shi ɗaya ya shuka sai ta fito da zangamiya guda bakwai kuma fi kulli sumbulatin mi'atu abba a jikin kowane zangamiya sai ya lissafa kwaya ɗari. Kunga ya samu ribar 99 kan wancan kwaya ɗayan da ya sa a jikin kowace zangamiya sai Allah ya ce wallahu yuda'ifu liman yasha'u Allah yana ninka wanda ya so wallahu wasiyun alim Allah mai yalwaci ne masani ne iliminsa ya kewaye da komai kamar yadda ya yalwarsa ta kewaye komai to me ake nufi anan abin da ake nufi a nan ƙasa dai halitta ce kamar ka tana cikin halittun Allah azza wajal hasali ma daga cikin ta ka fita domin da ita aka yi ka to tunda halitta ce gare ka halitta ce a wajen ka, amma kana da aminci da ƙasa za ka ba ta abu ɗaya ta dawo ma da ninkin ba ninkin to in ka yadda da wannan ka gamsu da wannan ga Allah can yana ta cewa man zallabi Allah qardan hasana fa yudaifu lahu adafan kathira waye zai ba wa Allah rance rance kyakkyawa ya ninka masa ninkin ba ninkin nan halittar Allah gashi ka bata abu ɗaya ta dawo ma ninkin ba ninkin Allah ne ka ka bashi kake kokonto ba zai dawo ma da shi ba to in kana da baka kokonto zai dawo ma da shi ga misali ya baka in har ƙasa za ta dawo ma da abin da ka ta kwaya ɗaya a fika tuka bil ardi yanzu amincewa da kawa ƙasa ya fi yadda ka amincewa Allah azza wa to shi yasa sai Allah yake ba mu misali da waɗannan jama'u guda biyu ya ce kam hannun jari fa suka siya a lahira kamar yaya hannun jari irin noma da kake ka dasa abu ɗaya ya fito ma da tarin abubuwa masu yawa abinda za su je su tarar kenan wannan shine abin da ayat take nufi nan za mu tsaya sai mu tashin Allah ya kai mu gobe aya ta gaba asalullah al-aliy al-azim al-jalil al-majid al-ghafur rahim an izal islam wal muslimin wa azalla shirka wal mushrikin wa damir al-yahud wa nar wal majusin wa man bay'ahum wa salamahum wa sakana lahum nasallallahu salamata wal afiya wa sadada tawfiq wallahu al-musta'an wa alayhi tiklalu minna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh